faranta ransu a da ni da na yi shi akan faranta raina ne kuma da nuna kaina da 'yan matana to amma kuma abin ya zama to akwai waɗanda ransu ya ɓaci to maimakon su je ya su ce mini share ba su ce ba sai suka nuna ransu ya ɓaci to wasu suna ke tuntura su amma ni ina ba da haƙuri ina ba su haƙuri su waɗannan 'yan matan nawa har iyalansu gaba ɗaya su yi haƙuri don rayuwa kowa da irin tasa ni ina rayuwa ta yanci na dan Allah sayyidul anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa qaidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ina yi makuwa gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kamar yadda kuke gani muna tare da wani wanda ake kiransa bala muhammad wanda kwana biyu musamman a yanar gizo yadda labaransu suka yadu suka yi yawo a duniya ga baki daya na wasu hotuna da ya postan a shafinsa wanda shafin yake biyarin suna bala muhammad na wasu mata da ya postin mata da yawa kusan zan a sama da talatin da sunan 'yan matansa wanda ya postin dinsu a wannan shafukuka wanda wannan abu gaskiya ya tada hankali ya jawo cece kuce da yawa musamman la'akari da ya yi ikirarin shi dan jihar bauchi ne kuma bauchi kowa ya sani gari ne na addinin musulunci gari ne na shari'a wanda irin waɗannan abubuwan bai kamata a ce sun faru ba amma alhamdulillah cikin kokarin da wannan na hizba eh, wannan kuma namu na hizba ta gargashin hukumar shari'a musulunci na jihar bauchi da taimakon hukumar 'yan sanda na jihar bauchi mun yi nasarar cafke shi wanda yanzu haka yana hannunmu bayan su 'yan sanda a janibin su sun yi nasu bincike yanzu haka yana hannun hannunmu muna kuma kan bincike na abubuwan da dalilai da kuma alakansu da waɗannan matattaki da ya postin ɗinsu a social media wanda kafin ci gaba zan ba da dama ku ji daga bakinsa na dalilan da ya sa ya haka da kuma asalin ma shi wane ne shi tukunna wannan shi ne yanzu za ku ji daga bakinsa malam bala ka dan kalle mu ka san shekarunka da garinka da kuma dalilin da yasa sa. ba su dan dawo baya kan da rufin hankali sunana bala muhammad ne mutumin das ne a to karamar hukumar das nan jihar bauchi nigeria gashi ka kasance a nan hukumar shari'ar musulunci ta jihar bauchi eh. me yasa aka kawo ka to abin da ya sa aka kawo ne a nan hukumar shari'a ta jihar bauchi eh, wato saboda hotuna ne waɗanda abokaina na facebook suka tona wanda da na yi su tun shekara goma da suka wuce waɗansu ishirin ma kusan ishirin da ni da mata da nake nema saboda nishaɗi da ɗan nuna farin ciki na na rayuwar nishaɗi da nake ciki to shine sai wasu suka tono kwanan nan Taushe kuma dai ya kasance ya soya daga hankalin waɗansu waɗansu matan ko kuma ko waɗansu da suke waɗansu suka tundura su to sai ya kasance aka kawo ni nan cewa ransu ya ɓaci to yanzu kana damun wannan abu da ka aikata ko kuma eh a tunda ni da na yi shi akan faranta raina ne kuma da nuna kaina da 'yan matana to amma kuma abin ya zama to akwai waɗanda ransu ya ɓaci to maimakon su je su ce mini share ba su ce ba sai suka nuna ransu ya ɓaci to wasu ne ke tunzura su amma ni ina ba da haƙuri ina ba su haƙuri su waɗannan 'yan matan nawa har da eh, iyalansu gaba ɗaya su yi haƙuri don rayuwa kowa da irin tasa ni ina rayuwa ta yanci ne dan adam yana yanci secular life ba rayuwa ta ainihin na addini ne ke ina rayuwa na yanci ne ka ce yan matanka akwai zargin cewa akwai matan aure a cikin waɗannan yan mata da kai ta sa hotunan su ina gaskiyar wani al'amari to ni dai na san hotuna ai hotunan wasu ya kai shekara ashirin da ya wuce wadansu kuma shekara goma sha wadansu kuma na ƙarshen shekara shida ne to amma waɗannan matan lokacin da muke tare da su ba su da aure dukkansu yawwa duk ba wanda take don tana da dama ta faɗa tana da aure a lokacin ne kuma na san na aiki da hankali ba za ta bari kira matar wani sai dai bata gaya min ba matan nan suna da yawa wata hanya kake bi wajen shawo kansu har ka samu nasara a kansu haka ga ka ga eh suna da yawa kan to yadda na kan shawo kansu wani ma ya tambaye ni je wato akwai da zaka lallashe su a yi ma akwai approaches kala kala kana ganin ajin yarinya ko ajin mace in wani irin aji ne ka dauke ta to ka san irin ah, tinkarin da zaka mata za ka gaishe ta za ka kuma eh, farkon ka sanya da za bari tambaye ki ko wani abu ka saboda tafiya din kana da iyalai sai ku kasa na kana da iyalai a ban da iyali ba ka da mace ko dan abun mamaki ban taba aure ba saboda wasu dalilai har yanzu saboda da na fi son sai na gama digiri dina na fara aiki na gama na fara aiki na fara nema sai aka yi ta fin karfi na kan yan matan da nake nema saboda to yanzu kamar saboda wasu saboda wasu uwanka misali da kanne da yayu da faffanu da dangi da suka ga wannan abun ba ka ji wani abu na cewa misali ko ka bata sunan danginka ba oh ne eh wato wani yaya na kira ni ma kwana kamar uku da suka wuce ya min magana lalle cewa sun ji labarin hotuna na da mata na kewayawa wani gani na ma ya kira ni mu magana ma to su ya baci amma sun dade sanin rayuwata saboda ni ko tun dama inda dai sha'anin abubuwa rayuwa ta addini ne ban cika zama a bari da ta addini daga ƙarshe daga ƙarshe tunda waɗannan hotuna sun riga da sun baza ko'ina a riga da an gani kuma yanzu ga ka a gaban hukuma kuma da alama ga shi shekaru ya cin maka za a iya cewa ka ɗiga ɗan ba ka daina wannan abun har abada kenan ko kuma akwai wata sauran rayuwa da kake ganin za ka ci gaba e to na san shekaru sun tura da sauransu amma tun da ban yi aure ba ina da niyya da ya kure kwari yanzu ma duk da bakarar da na yi ban yi auren ba ina so da in sake aure duk da na fara tsofa an samu guda yaya biyu amma cututtukan zamani su suke hana ni cututtuka ya ce za ka iya zaben ba wai sun hana ni ba amma nake samun wahala wajen zaɓin wata cututtukan zamani shi yasa kuma da yake na fi gujewa ba da yawa ba na fara tufa na fi son wadda take aiki na fi son wadda take ta yi makaranta tana aiki saboda saboda in muka muka samiya ko kuna tsofa da yawa kuna mutu sai da ci gaba da kula da 'ya'ya. Shin yanzu ka dana sanin abin da kai? Eh gaskiya na yi dana shi na ina dana sanin ta bangaren cewa eh, saboda ina dana sanin din wa kamar mutanen mu al'umman eh, musulmai da mutanen mu na arewa wanda su su addini bai yadda da irin wannan abubuwa to ni da yake rayuwa nan shi na yanci ne ke yasa da manzansa ne da manzansa ne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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم na Allah ne ko na shauci jani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mu sai iya nan kawai ita ce duk salatin duniya iya nan ita ce salatin in aka ce maka alfatihi lima ugulika wal khatimi lima sabaka na wannan kirari ake wa manzon Allah in aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wannan duk ba salati bane wa ala ali Ibrahima duk ba salati bane salatin ita ce Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita labari ake baka kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali ibrahim ba shine salatin ba salatin wannan kalma guda biyu ko uku allahumma salli ala sayyidina muhammad salati ya kare na duk duniya ban bai kowa ba in ka ga wani abu ya gitta a gaban wannan ko addu'a ko jinjina da manzon Allah na Allah ne ko na shauti jani subhana rabbika rabbil izzati amma Wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين na Allah ne ko na shau tijani la ilaha allah, la ilaha allah, la ilaha allah. na Allah ne ko na shau tijani la ilaha illallah manzon Allah ya ce afzalu zikiri la ilaha illallah hmm. mafificin ambatan Allah shine la ilaha allah. afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah mafificin ni abinda annabi Muhammadu na faɗa ban taba faɗin wata kalmar da ta kai la ilaha illa Allah ba inji manzon Allah ni da annabawan da suka gabace ni kaf gaba daya ba mu taba furta kalman da ta kai la ilaha illa Allah ba mafificin kalmar da muka faɗa ita ce la ilaha illa Allah to yanzu wanda ya zo ya dangale wando ya bar dogon gemu ya ce wannan abin da kuke yi bidiya ne haramun ne za ku tafi wuta yanzu ba abin da ya faɗa duk abin da muka irga wanda kuka ce na Allah ne shine shine ba kafirci ne agunsa tijo salamu alaikum agunsa ku fahimci karatu ana so a raba ku da Allah ne da tun asubahin farko wanda ya raba ka da la illallah ya raba ka da addini wanda ya raba ka da istighfari ya raba ka da annabi wanda ya raba ka da salatin annabi Allah da kansa su kutum yana yi wa manzon Allah salati inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi bala yau ba ina fita a dube ni ba dan izalan da zan rage ka kai da musulunta da su wanda yake da rabo kada kowa bayani ana fahimtar zancen ai duk inda muka shiga bajas su muke yi haban zance ko Ko mu dawo don kar ku ce wannan maganganun da muka faɗa mu dawo hadisan manzan Allah eh na san yanzu yana nan cikinsa yana kwankwada eh amma zan ka zo gidanka kawai maza ka shiga gida ka ɗauko riyadu salihina ya ustaz yau bari mu goge maka koli inda ba ka sa ake gaddaman kokuwa babun falalan ambatan Allah قال الله تعالى ولذكر الله الأكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الأكبر ita sallah tana hana alfasha tana hana zina tana hana fasikanci amma fa ita sallah duk yadda aka faɗa to zikiri ya fi ta zikiri wala zikirin wakil akbar in ba ku fahimta ba yanzu sallan nan in ka cire ambaton Allah a cikinsa ba ka da bambanci da mai exercise mai training yawwa duk ɗaya ne kawai ita ga mutum yana ta haka yana ta haka aka ce aka raka Allah ya ce ah, a yi exercise ha haka zuwa sai wani ya zo Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din nasta'in mustaqim an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin inna a'tainaka al-kawthar Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى والبيبي سبحان ربي الأعلى wannan ita ce sallah in ka cire wannan tasbihi da zikiri da karatun Qur'ani ya zama to konkon ashana shasa Allah ya ce wala zikrullahi akbaru Allah ya ce fazkuruni azkurukum ku ambace ni ni ma in ambace ku man zakara ni fi nafsihi hu fi nafsi duk wanda ya ambace ni a cikin zuciyarsa ni ma zan ambace shi a cikin zuciyana mana in ka dauko tarbinka, da safe kana lazimi ka san lazimi ba a bayyana shi kaga zuciyarka kai ko to Allah ya ce ni ma zan ambace ka a cikin zuciyata wa man zakara ni fi mala'i wanda ya ambace ni a cikin jama'a ba yanzu faɗa ba La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Allah ya ce ni kuma zan ambace ki zan ambace shi a taron da ya fi nashi a wani taro kenan yawmal ma'ashar Allah ya ce mala ali na'am ai ala wadana kawai zan je kwace ta zo masoyina saboda ka ambace ni dewa a duniya kuma duk duniya ba abin da Allah yake so kamar ambatonsa ambatan ko duk inda Allah ya ce a ambace shi a cikin alkur'ani sai ya ce kasiran sai ya sa kasiran yanzu saboda iyayenka inda zaka je kai sallan azhar so so biyu Allah zai zai dilicin din ibadarka dan ba yadda ga yayi ka faɗa ba inda za ka yi la'asar ka sallame ka sake yin wata la'asar ko ka kara raka biyu ko uku Allah ba zai karbi wannan ibadan ba amma Allah ya ce wa zakiruna Allah kasiran فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله kasiran me yawa ake so Allah ya yi abin zancen ko to mu dawo Allah ya ce manzo Allah sallallahu mu zo hadisan manzon Allah وعن أبي درداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم kun fahimci zancen? ala ku saurara ku ji unabbiukum shin ba zan ba labari ba ta ya rasulullah muna so mu ji labari bi a amalikum mafificin ayyukanku wannan abin da zan gaya muku kaf duniya ba aiki mai albarka mai falala mai lada irinsa ba zan gaya muku wannan aikin ba sabai suka ce muna so mu ji wa aska ha inda malikikum ita ce mafi sarkaka a wajen mamallakinku ubangijinku wa arfa fi darajatikum shine mafi daukakan ku. wa hairin lakum min infaqi zahabi wal fiddati ita ce mafi alkhairi da ku bada sadakar azurfa da gwalagwalai wa khairin lakum ita ce mafi alkhairi min an talqaw aduwakum fa tadribu anaqahum wa yadribu anaqakum ita ce mafi alkhairi akan jihadi ku je ku cire takobi kafirai su sare wuyanku kuma ku je kuna ku yi ta saran su to wannan abin da zan gaya muku ita ce mafi alkhairi kalu bala ya rasulullah ya rasulullah muna so mu ji wannan wani irin aiki ne wannan wanda ya fi sadaka wanda ya fi jihadi qala zikirullahi ambaton Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to wannan ya fi ya fi duk ibada in ji waye in ji manzan Allah rawahu tirmidhi qala al-hakim abu abdullahi Isnadu sahihun dan kar mu tashi wani ya zo maka ai da'i kai ne da ifi ta da fara yana ba an bai zan jan mu dawo ba muna kewayawa ba mu shiga masallaci mu zauna a yi rawun a kewaye mu yi wazifa ko ranar juma'a da yamma a haɗu a yi raun a yi kuri a yi rawun about a yi o ana la ilaha illallah la ilaha illallah ya tabbata a sunan manzan Allah tunda ni da na yi shi akan farantar raina ne kuma da nuna kaina da 'yan matana to amma kuma abin ya zama to akwai waɗanda ransu ya ɓaci to maimakon su je su ce mini in share ba su ce ba sai suka nuna ransu ya ɓaci to ko suna ke tunzura su amma ni ina ba da haƙuri ina ba su haƙuri su waɗannan 'yan matan nawa har da eh, iyalansu gaba ɗaya sai yi haƙuri don rayuwa kowa da irin tasa ni ina rayuwa ta yanci na dan Allah sayyidul anbiya wal sai na wa na wa na wa na muhammadin sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ina yi kowa gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ala barakatuh a kamar yadda kuke gani muna tare da wani wanda ake kiransa bala muhammad wanda kwana biyu musamman a yanar gizo yadda labaransu suka yadu suka yi yawo a duniya ga baki daya na wasu hotuna da ya fusta a shafinsa wanda shafin yake biyarin suna bala muhammad na wasu mata da ya postin mata da yawa kusan zan sama da talatin da sunan 'yan matansa wanda ya postin ɗinsu a wannan shafukuka wanda wannan abu gaskiya ya tada hankali ya jawo cece kuce da yawa musamman la'akari da ya yi ikirarin shi dan jihar bauchi ne kuma bauchi kowa sani gari ne na addinin musulunci gari ne na shari'a wanda irin waɗannan abubuwan bai kamata a ce sun faru ba amma alhamdulillah cikin kokarin da wannan na hizba eh, wannan kuma namu na hizba ta gargashin hukumar shari'a musulunci na jihar bauchi da taimakon hukumar 'yan sanda na jihar bauchi mun yi nasarar cafke shi wanda yanzu haka yana hannunmu bayan su 'yan sanda a janibin su sun yi nasu binciken yanzu haka yana hannunmu Ah, muna kuma kan bincike ah, na abubuwan da dalilai da kuma alakansu da waɗannan matattaki da ya postin ɗinsu a social media wanda kafin ci gaba zan ba da dama ku ji daga bakinsa na dalilan da ya sa ya haka da kuma asalin ma shi wane ne shi tukunna ah, wannan shi ne yanzu za ku ji daga bakinsa malam bala kaɗan kan lemu ka shekarun ka da garin ka da kuma dalilin da yasa ba ba su dan dawo baya kan da rufar hankali ni muje a dinga yin tambayoyi sunana Bala Muhammad ne mutumin das ne a wato karamar hukumar das nan jihar Bauchi Najeriya shi ka kasance a nan hukumar shari'ar musulunci ta jihar Bauchi eh. me yasa aka kawo ka abin da ya sa aka kawo ne nan a nan hukumar shari'a ta jihar bauchi eh, wato saboda hotuna ne waɗanda abokaina na facebook suka tona wanda da na yi su tun shekara goma da suka wuce waɗansu ishirin ma kusan ishirin da ni da mata da nake nema saboda nishaɗi da ɗan nuna farin ciki na na rayuwar nishaɗi da nake ciki to shine sai wasu suka tono kwanan to she kuma dai ya kasance ya soya daga hankalin waɗansu sai ya kasance aka kawo ne aka kawo ne nan cewa ransu ya ɓaci na yi shi akan kan na ne kuma da nuna kaina da 'yan matana to amma kuma abin ya zama to akwai waɗanda ransu ya ɓaci to maimakon su je su ce mini in share ba su ce ba sai suka nuna ransu ya ɓaci to ko wasu ne ke tundura su amma ni ina ba da haƙuri ina ba su haƙuri su waɗannan 'yan matan nawa har da eh, iyalansu gaba ɗaya su yi haƙuri don rayuwa kowa da irin tasa ni ina rayuwa ta yanci ne dan adam yana yanci secular life ba rayuwa ta ainihin na addini ke ba ina rayuwa na yanci ne saboda yan matanka akwai zargin cewa akwai matan aure a cikin waɗannan yan mata da kai ta sa hotunan su ina gaskiya wannan to ni dai na san hotuna ai hotunan wasu ya kai shekara ashirin da ya wuce waɗansu kuma shekara goma sha waɗansu kuma na ƙarshen shekara shida ne to amma waɗannan matan a lokacin da muke tare da su ba su da aure yawwa duk ba wanda take don tana da dama ta faɗa tana da aure a lokacin ni kuma na san na aiki da hankali ba za ta ba zan kira matar wani sai dai bata gaya min ba matan nan suna da yawa wata hanya kake bi wajen shawo kansu har ka samu nasara a kansu eh suna da yawa kan to yadda nakan shawo kansu wani ma ya tambaye ni wato akwai da za ka lallashe su a yi ma akwai approaches kala-kala kana ganin ajin yarinya ko ajin mace in wani irin aji ne ka dauke ta to ka san irin tunkarin da za ka mata za ka gaishe ta za ka kuma eh, farkon ka san yadda za a barin tambaye ki ko wani abu ka saboda ta tsaya din to sai ku ga na ta ban da iyali ban taba abin mamaki ban taba aure ba saboda wasu dalilai har yanzu saboda da na fi son sai na gama digiri ina na fara aiki na gama na fara aiki na fara nema sai aka yi tafin karfi na kan yan matan da nake nema saboda saboda wasu sun saboda wasu ina zuwa da misali da eh. oh, ni ne eh wato wani yaya na kira ni ma kwana kamar uku da suka wuce ya min magana lalle cewa sun ji labarin hotuna na da mata na kewayawa to wani kane na ma ya kira ne min magana shi ma haka to su ya ɓaci amma sun dade sanin rayuwa ta saboda ni ko tun dama in dai sha'anin abubuwa rayuwa ta addini ne ban cika zama a rayuwa irin ta addini sai ba eh. mm. tun da waɗannan hotuna riga da sun baza ko ina ta mm. riga da an gani mm. kuma yanzu ga ka a gaban hukuma mm. kuma da alama ga shi shekaru ya cin maka mm. za a iya cewa ka ɗiga ɗan ba ka daina wannan abun har abada kenan ko kuma akwai wata sauran rayuwa da kake ganin za ta ci gaba eh to na san shekaru sun tura da sauransu amma tun da ban yi aure ba ina da niyya da ya koya kwari yanzu ma duk da bakarar da na yi ban yi auren ba ina so da in sake aure duk da na fara tsufa an sami koda ya'ya biyu amma cututtukan zamani su suke hana ni su suka ce za ka iya zaben ba wai sun hana ni ba amma nake samun wahala wajen zaɓin wadda ta cututtukan zamani shi yasa kuma da yake na tsufa da yawa ba da yawa ba na fara tsufa na fi son wadda take aiki na fi son wadda take ta yi makaranta tana aiki saboda saboda in muka muka sami yaya ko na tsufa da yawa ko na mutu sai da ci gaba da kula da 'ya'yan. eh gaskiya na yi dana shi ina dana sanin ta bangaren cewa eh, saboda ina dana sani din wa kamar mutanen mu al'umman musulmai da mutanen mu na arewa wanda su addini bai yadda da irin